Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ke duniya. 'Yan bindiga sun sake sace-sace mutane goma sha biyar a asibitin kutare da ke wato zaria. Masu mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa don haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton inna lillahi wa inna ilaihi raji'una al'amarin tsaro yana ci gaba da tabarbarewa a ƙasar nan tamu duba da irin abubuwan da suke faruwa yau kaji an ɗauke wancan gobe kaji an sace waɗancan dama dai satar ɗalibai ba ƙaramin abu ne bane ba wato ɗalibai an daɗe dama ana sace su duba da irin rahotannin da suke gabata akan sace ɗalibai da ake yi a yau kuma rahoton a najeriya cewa yake yi wasu 'yan bindiga sun afka gidajen ma'aikatan asibitin kutare wato asibitin da yake a garin zaria suka yi wa awon gaba da mutane goma sha biyar wani ma'aikaci na asibitin ya shaida wa bbc cewa mutanen da 'yan bindigar suka sace sun kunshi maza da mata da kuma ƙananan yara ya ce an 'yan wato 'yan bindigar sun kai harin ne tsakiyar dare zuwa wayewar safiyar Lahadi. Wasu rahotanni sun ce cikin mutane da 'yan bindigar suka yi wa wato garkuwa da su har da jarirai a cikinsu inna lillahi. zuwa yanzu gwamnatin kaduna da wato rundunar 'yan sandan jihar ba su fitar da sanarwar ba game da harin da aka kai kawai dai wannan dai rahoto ne wanda ya fita amma abin dai ba a gama sanar da shi ba amma tabbacin hakan ta faru domin kuwa jaridar bbc ta shaidawa wato manema labarai kamar yadda ta sanar a shafinta wani wato ma'aikacin asibitin ya sanar da ita faruwar hakan. da fatan Allah Ubangiji ya tsare mu wato wannan abubuwa da suke wato faruwa Allah Ubangiji ya sanya wato ya tona asirin waɗanda suke aiwatar da waɗannan abubuwan a wani rahoto kuma Buhari ya taya Amurka murnar cika shekara 245 da samun 'yancin kai. An kashe sojojin Mali guda hudu a harin kwanton bauna wato da rundunar wato wani abu ta kai. Rundunar sojin Mali ta sanar da kisan sojojinta guda hudu a wani harin kwantan bauna. An kai musu har ne a lokacin da suke wato sintiri na yankin Timbuktu. Duk da cewa kawo yanzu babu wata ƙungiyar da ta yi ikirarin kai wannan hari, mayakan alƙa'ida na gudanar da ayyuka a yankin. A ranar Juma'a da ta gabata ne Faransa ta sanar da dawowa da yakar mahara a Mali, kuma dama ta girke sojojin dubu wato biyar a can wato gurin. Hare-haren na karuwa a Mali wanda ta fuskanci juyin mulki har sau biyu a ƙasar da wato a ƙasar da shekara ɗaya. Shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce shugaba Biden da al'ummar Amurka murnar bikin ranar samun 'yancin kan dulu wato ta Afirkan. ya taya su ranar samun wato 'yancin kan Amurka Buhari ya ce yana kuma nuna goyon baya ga gwamnatin Shugaba Biden kan yadda take ƙoƙarin magance mayakan wato manyan ƙalubalen da Amurka ke fuskanta da suka hada da nuna wariyar launin fata da kuma yaƙi da annobar corona da ta addabi Amurka ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi wato kisa. sannan ya ce yana cike da sha'awar yadda gwamnatin biden ke ƙoƙarin inganta alaƙa amurka da ƙasashen afirka da kuma tabbatar da ci gaban nahiya tare da bayyanar da fatan wato hulɗa na amurka da kuma najeriya za ta ci gaba da bunƙasa domin amfanin mutanen ƙasashen biyu to allah dai ya sa mu dace Masu sauraron mu ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mai kama ku labarai da rahotanni da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa kuma haka ne zai ringa baku ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku mun gode.